daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 1 ga watan afrilun shekarar 2019 mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da chadi Karfe biyar kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Jam'iyyar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka a zaben da aka yi jiya Lahadi a faɗin kasar. A jiya Lahadi gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararwar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. wani dan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa volodymyr zelensky shine kan gaba wajen samun kuri'a a zaben kasar ukraine To kanin labaran duniya kenan rundunar dakarun haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yakar ƙungiyar boko haram a yankin tafkin chadi ta ce ta yi nasarar kashe wani kwamandan ƙungiyar da ya addabi yankin a can jihar bauchi kuwa wani haɗari ya yi sanadin mutuwar mutum sha uku inda shi daga cikinsu 'yan dangi ɗaya ne wani mummunan hadarin mota kan hanyar bauchi zuwa gombe eh, sakamakon karambata da motoci guda biyu suka yi daya kira sharon mai dauke da fasinja eh, goma sha uku da kuma toyota camry mai dauke da fasinja muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin da kuma wani rahoto daga ƙasar malawi da ke fama da matsalar ambaliyar ruwa sanadiyar guguwar idai sannan sarfil hashin gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jam'iyyar shugaban kasar Turkiya rajab Tayyip Erdogan ta samu ta gamu da koma baya matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya lahadi a yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben ankara babban birnin kasar a istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kankankan wanda 'yan adawa suke zargin an yi magudi erdogan ya yi magana da 'yan jaridu a istanbul inda ya amsa cewa jam'iyyarsa ta akp ta gamu da koma baya sosai sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi ya ce mun samu nasarori mun kuma garashi Erdogan ya yi alkawarin zai gabatar da wasu matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ya kusa durƙushewa. Wasu manazarta suna ganin kaucewar da Erdogan yake na rashin jituwa da jam'iyyar 'yan adawa ta CHP ya nuna alamun ya yarda da shan kayi a babban birnin ƙasar Ankara. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci mazuko da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kurarowar dubban bakin haure da ke dosa amurka tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba barack obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyakar amurka da ke kudu muna buƙatar taimakonku abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mubeni ya faɗawa ya faɗa mexico guatemala honduras da kuma el salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na abc news ya ce ya kamata mexico ta daɗa inganta tsaron kan iyakarta da guatemala da ke sashen kudu don ta hana bakin haure da suke tafiya zuwa arewa su shigo mexico zuwa amurka da kuma cewa ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar amurka buƙatar hana 'yan gudun hijira barin ƙasashen nasu. ya bar kofa a buɗe da yiwuwar cewa shugaba Donald Trump zai rufe kan iyakar Amurka tare da Mexico a cikin kwanaki masu zuwa, kamar yadda ya ce yana da niyyar yanke kusan dala miliyan 500 a taimakon da Amurka take bai wa ƙasashe uku na Northern Triangle. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Vladimir Zelensky, shine akan gaba. wajen samun kuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben. Zelensky ɗan wasan barkwanci wanda yake fitowa a matsayin shugaban ƙasa a wani shirin ban dariya na talabijin an yi hasashen zai lashe kashi talatin. da ɗigo hudu na ƙuri'un zai kayar da Poroshenko cikin sauƙi wanda yake kan karagan mulki tun shekarar 2014 da ya samu kashi 17.8 a cikin ɗari a cewar wani rahoto da hukumar zaben kasar tabbatar a jiya lahadi da karfe 6 na yamma idan ba a samu ɗan takarar da ya lashe sama da ƙuri'un da aka jefa ba za a sake zaben a zagaye na biyu wanda za a yi shi ranar 21 ga watan afrilu Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020 jiya Lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba. a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga Nevada cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a shekarar 2014. Lucy Flores tsohuwar 'yar takarar mataimakin gwamna na musamman a jihar Nevada da ke yammacin Amurka ta tuna abin da ya faru a gidan talabijin na CNN tana cewa kawai ba zato ba tsammani kuma ba tare da sanin ko ta ina ya bullo ba sai kawai na ji Joe Biden na ɗora hannunsa a kafaɗata ya daɗa matsowa kusa da ni daga baya ya jingina ya sunsuna gashina kuma sannan ya sumbaci tsakiyar kaina a hankali. Ta kira wannan al'amari abin kaɗuwa sosai ta kuma ƙara da cewa ba za ka iya tsammanin irin wannan kusanci daga mai ƙarfin mulki ba ko wani wanda baka da wata alaƙa da shi kowace iri da zai taɓa ka kuma ya ji da kuma zai zama ya kusance ka kan irin wannan hanya. A jiya Lahadi ne aka yi taron tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma kungiyar Hamas, inda Isra'ila ta sauƙaƙa wasu hani da ta yi a kan harkokin kasuwanci da ake tsallakawa zuwa yankin Gaza ana yi da kuma faɗaɗa yankin da za su yi kamun kifi a tekun Mediterranean. Bayan da Isra'ila ta mayar da martani da wasu hare-hare ta jiragen sama. zaman sulhun da aka yi jiya lahadi kuma ya zo ne bayan wasu kwanaki da aka yi ana tashin hankali ciki har da harin roka da falasɗinawa suka kai cikin isra'ila Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rundunar dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ƙarƙashin yaƙin da aka wa taken 'yancin tafki na MNJTF da ta haɗa da ƙasashen Chadi, nigeria Nijar da jamhuriyar Benin da kuma Kamaru. Ta ce ta yi nasarar kashe wani kwamandan ƙungiyar ta Boko Haram da wasu mayakansa sha biyar. rundunar mai hedkwata a birnin injamena ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na twitter dauke da sa hannun kakakinta kanar timothy antiga Abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. dakarun rundunar ta mjtf sun yi wata arangama ne a wani sansanin mayakan boko haram da ake kira andakar a ƙarshen makon da ya gabata inda rundunar ta samu nasarar kashe kwamandan boko haram da ake kira malam musa tare da wasu mayakansa goma sha biyar sanarwar ta kara da cewa an lalata wasu motocin kungiyar guda biyar sannan an kama wata mata gyatuma wacce ba a tantance alakarta da mayakan na boko haram ba shi dai kwamanda musa mutum ne mai ido ɗaya ne kuma yake kula da garuruwan da ke kudancin yankin tafkin na chadi waɗanda suka hada da daban masara kirta wulgo da kwalaram A cewar sanarwar, Musa ya yi ƙaurin suna wajen sa kudaden haraji ga manoman yankin da masu sana'ar kamun kifi ko su da kuma makiyaya domin samar wa kungiyar ta Boko Haram kudaden shigar da take amfani da su wajen kai hare-hare. To gaida Ibrahim. A jihar Bauchi kuwa wani mummunan haɗarin mota da ya auku ya yi sanadin mutuwar mutum goma sha uku ciki har da mutum shida da suka fito daga dangi ɗaya. Ga Abdulhamid Muhammad da karin bayani daga Bauchi. in ji cewar kakakin hukumar 'yan sanda dsp kamar datti hatsarin ya faru ne a sanadiyar taho mu gama a tsakanin motoci a kan hanyar bauchi zuwa gombe da misalin la'asar sakaliya kuma da taimakon mutanen ƙauye da na jami'an tsaro aka kwaso mutanen asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafa balewa wanda likitoci suka tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku a yayin da sauran mutane shidan suna samun kulawa da lafiyarsu. Yau wato abin da ya faru shi ne a yau ranar Lahadi wadda ta kama 31 ga watan eh, Maris da muke ciki na shekara ta tara eh, an sami wani mummunan hadarin mota a kan hanyar Bauchi zuwa Gombe. Eh, sakamakon karambata da motoci guda biyu suka yi daya kira sharon mai dauke da fasinja Eh, goma sha uku da kuma toyota camry mai dauke da fasinja eh, guda shida eh, sakamakon wannan ne kuma duka su fasinja da suke cikin wannan motoci suka samu raunuka inda jami'an tsaro da taimakon al'ummar gari suka kwashe su zuwa asibitin koyarwa na abokan tafawa balewa inda kuma likitoci suka tabbatar da cewa mutum sha uku sun rasu daga ciki yayin da kuma mutum da ya zaka suna eh, karban eh, suna alfan magani a wannan asibiti kamar gawarwaki nawa kenan suke nan asibitin korwa na oci mai eh, gawa goma sha uku kenan wanda ka san yan uwa na wa'annan mutane za su zo gidan kuma suka zo za a sakan musu wannan hatsari ya faru ne inda suka yi ta mu gama kenan ah, akwai matsanancin gudu ne mai yiwa a binciken ku da kuke fara aiwatarwa to yanzu dai muna bincike a kan shi musabbabin wannan hadari wanda insha Allah bayan bincike ne za mu iya tabbatar da dalilin da ya sa eh, musabbabin faruwar wannan hadari daga bisani ne kuma na ji ta bakin kanin mahaifin jamalu da ya rasu wato jibrin yari inda ya bani takaitaccen bayanin mamacin aiki a waje na ɗanya na marigayi alhaji a ahmadu yaki sun yi hatsari daga hanyar gombe zuwa bauchi da yammacin yau yau lahadi allah ya musu da suwa da shi da matar shi da 'ya'yansa biyu da turwar matarsa su biyar ke kenan an yi musu janaza ne an yi da rayuwa an musu da rayuwa a nan bauchi koko eh, a nan na kai. Luhan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. kulle nafsin za'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutu to Allah kyauta to shin zaki ko zaka iya ɗaukan wasu kuɗaɗe da ka ajiye domin biyan wasu bukatun kanka ka taimaka wasu mabukata da ke cikin mawuyacin hali abin da wata mata ta yi kenan a malawi ɗaya daga cikin ƙasashen da maukaciyar guguwar idai ta halaka mutum sittin ga fasarar rahoton wakilin murar amurka lamek masina ya zuwa yanzu abida miya wacce 'yar kasuwa ce ta tattara kayayyakin abinci da barguna da kayan sawa da kuɗin sai kai dala dubu ashirin kwatankwacin naira miliyan bakwai kenan domin kai ɗauki ga al'ummar ƙasar ta malawi da bala'in guguwar idaya ya shafa tun dai a watan maris miya ta fara wannan aiki na wa jama'a bayan da ta ga irin yadda mutane suka shiga halin ni'yasu. It happened so suddenly um, I obviously ta ce abin ya faru ne ba zato kuma a lokacin ina da wasu kudade waɗanda na ware domin biyan wasu na, saboda haka sai na kwashe dukkan kudaden na ce aje a siyo masara domin mu ba zama mu taimakawa mutane saboda irin halin da na ga suka shiga hatta kai ga mutane sun fara fuskantar matsanancin yunwa saboda ba su da abin da za su ci anything to eat. wannan yunkuri da miya ta yi sai ya ja hankulan jama'a har suka fara kai nasu taimakon zuwa gidanta da ke birnin Bulantia a ƙasar ta Malawi. Abin ya bani mamaki matuka Sai kaga mutane sun tako daga gidajensu da suka kai nisan kilomita 15 zuwa 20 domin su zo gidana su kawo taimakon kayayyakin sawa. kuma wani abin mamaki sai kaga kayayyakin kusan sabbi ne. a irin kyasin da ta yi mai ta gano cewa kungiyar ta tallafa wa mutane da yawan sai ga kusan mutum dubu waɗanda suka tsira daga bala'in ambaliyar ruwan kungiyar tata takan kai kayayyakin ne a yankunan da suke da wuyar zuwa irin su east bank inda hanyoyi da gadoji suka lalace sanadiyar ambaliyar ruwan sai dai duk da wannan tallafi na kungiyar maya waɗanda suke buƙatar taimakon sun ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba modesta jackson na ɗaya daga cikin mutanen da suka tsere daga muhallansu sanadiyar guguwar ta idai cikin harshen da ake kira cicewa modesta ta ce ko da yake an ba mu abinci amma har yanzu muna da bukata ya yanzu babu komai a gidajenmu kusan mun rasa komai muna kira ga gwamnati da ta taimaka mana da iri saboda da zarar ruwan ya janye sai mu koma gonakinmu mu yi shuka hukumar ba da agajin gaggawa a ƙasar ta malawi ta ce makwace guguwar ta idai ta shafi akalla mutum miliyan ɗaya ta ƙara da cewa ana bukata akalla dala miliyan talatin domin tallafawa mazauna karkara da ke zaune a sansanoni 187 a sassan ƙasar alfred fundi shine mai kula da sansanin da ke yankin da ake kira amfibi shi ma cikin harshen na cicawa ya ce tantuna hudu kacal aka bamu domin mutane su kwanta a ciki hakan kuma na nufin mutane da dama ba su da inda za su kwanta lamarin yakan kazanta idan aka fara ruwan sama wasu sukan kule cikin ajujuwa ne yayin da wasu kuma suke fakewa a wata cibiyar kiwon lafiya a halin da ake ciki ma'aikata ce akwai bukatar a kwashe masu gudun hijirar a mayar da su yankunan da ke kan tuddai domin akwai yiwuwar ambaliyar ruwan ta karu yayin da take cewa kungiyar ta za ta ci gaba da ganin an nemo karin taimako domin tallafa 'yan kasar ta malawi da makwacin guguwar ta idan ta shafa fassarar rahoton lamek masina kenan ana dai tare ne da sashen hausa na amurka a nan birnin washington dc inda agogo ke cewa ɗayan dare ne da minti sha bakwai yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin abin da ya faru kan zargin da matasan nan biyu alhaji hallar saba kefi da alhaji ramalan suka yi wa gidan man alhaji awali aa rano da ke garin kefa a jihar nasarawa na cewa sun bai wa rukunin gidajen man na aa rano aran gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a kefi da zama cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mayar da shi wajen zuba shara a makon da ya gabata mun kawo muku bahasin asalin injiniyan da ya aikin gyaran tankunan mai suna injiniya abdullahi baba samunaka wanda ya ce ya kiyasa barnar da ya yi kuma ya baiwa tsohon manajan gidan man da ya haɗa shi da matasan kuɗi har naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar to a yau za mu ji daga ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarmar yin amfani da gidajen matasan kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya ba su tare da saka hannu a wata yarjejeniya kan wannan batu. Assalamu alaikum. Sunana Ishaq na goma ga garin Kyafi ma manaja AA Rano na gidan Kyafi. A gaskiya wannan abin da ya faru tun farko wanda ni aka fara. Wayannan 'yan talikin da suka zo wannan gida Voice of America suka yi bayani a kan cewan tun farko an zalunce su an rushe musu gidaje. Wannan maganan ba haka ba ne. saboda lokacin aka fara wannan abun ni ne injiniya ya kontaktin dina kan in mai wannan wuri ga abin da yake son yayi na kuma gaya mishi dan uwana ne ke da wannan wuri na ɗauki waya na buga ma dan uwan nawa ga abun da za a yi a wannan fili muna da mashin da za ta zo ta wuce ta shiga gidan mai don in ta bi cikin gidan mai za ta rusa mana fulo na gidan mai ya kuma yi magana cewa da din ba za a rushe mai gida ba sai na ce mishi insha Allah ba za a rushe ba bayan mashin ta zo ta rushe katangan gidan mai ke bayan domin katangan gidan mai ne ke wannan gidan nashi ba shi da fence ba shi ta shiga ta fara aiki ta tono tankuna to babu dai a manaja kamar yadda injiniya faɗa duk wannan labarin da injiniya ya bayar haka yake abin da injiniya ya faɗa haka yake yawa an turo kuɗi ta hannunka ka biya su waɗannan mutane ta hannun lauyansu kwarai injiniya ya turo kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar na kuma cire kuɗi na ba wa lauya kuma shi injiniya ya confirm a wurin lauya ya ce eh tabbas an ba shi wannan kuɗi ya maganan conversation akwai wannan takardar da take hannuna ta shi wannan lauya wato alpha solid consult wanda ya tana har da in ka duba wannan ka duba takardar nan da kyau ah, ga sunanka kuma ga inda ka sa hannu kai ka sa wannan hannu wannan hannun ni na sa shi amma da dalili eh ina zuwa ba dalilin nake nema ba ni dalili na nan shine hmm. ah, abun da takardar ke kunshe da shi shine kawai ah, nake so mu yi magana a kai. ita wannan takardar tana nuna Eh, kudin da aka biya ba dubu ɗari uku da ashirin da biyar ba ne kudin dubu ɗari uku ne ga suna a rubuce wanda ka sa wa hannu eh, sannan kudin kuma na harin filin ne ba wai na diya ba ne ga wannan ginin da aka yi kazalika kuma an amince cewa eh, it is also agreed that the management of the said filling station will undertake the rebuilding of the two bedroom semi detached ko da yake da hausa muke magana wato ma'ana yanzu abin da ya saura shine su shugabannin waɗannan gidan mai sun yadda za su sake gina wannan gidan gidaje biyu ne a manne da juna su ne ake kira semi detached sannan wanda aka rushe su don in an duba aka ce destroyed wato an kamar ma lalata su ake gaba daya ne wannan kalmar turancin kenan sannan a ƙarshe aka ce as soon as the reconstruction work on the filling station is completed bayan an gama aikin sake sanya waɗannan tankuna gidan mai ne za a yi wannan aiki shak na goma kai karan ba hannu kan wannan yadda ne yadda ake me yasa ba a ƙarisa ba yi wannan gini ba wannan yarjejeniya da ka gani a wannan hannu naka lokacin da aka ɗauko aikin gidan mai na kan aiki mun gama komai da su farko kuma bari ni tambaya hmm. eh, ina naira dubu ashirin da biyar da ya kamata kudin su zama tun da yanzu nan da ya rubuce dai ka sa hannu ne kan naira dubu ɗari uku wannan kuɗi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar da aka zo da su na kira dalhatu ga su zan baka kuɗinka ya ce cewa in je in ba wa lauya naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar wanda kuma da na tashi tafiya ba rawa akwai shaida tare da ni ana kiransa alhaji abdullahi babban amini ne a wurin alhatu kuma mun je da shi na kuma ba wannan kuɗi ta ba wa lauya wannan kuɗi kuma injiniya ya kira lauya ya tambaye shi kaga kuɗin ya ce ya gani tabbas ya amsa da wannan ta waya aka yi ba ba mu da wannan shaidar a shin eh, akwai takardar da lauya ya rubuta maka aka sa hannu cewa an ba da naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar a mu yi wannan yarjejeniyar da shi ba Shi ne kuma amma ai ga wannan takardar tana rubuta naira dubu ɗari wannan takarda abin da ya sa har na da na sa hannu ina da kwaran dalili an gama wannan aiki na gidan mai da kusan shekara ɗaya da rabi ana gab da za shiga shekara biyu lokacin ni ba na wannan gidan man amma duk abin da za su yi sanadiya na ne dole ne sai an nemo ni daga baya suka zo suka koma suka ce ai tunda sun tabbin ciyama ya sai wannan gidan mai saya ba ni ta hannuna ma an bi ni ma na bi ba saya ba suka da sai suka yi amfani da dama suka matsa ma injiniya cewa wannan kuɗi da sun fara dinayin ba kuɗin nan injiniya ya fara kira na akwai takardar yarjejeniya banda wani mafitan da zan yarda cewa ni sun kalli kuɗi a hannuna da baya ka ce to je a yi takarda a kawo na sun karfi kuɗi a hannuna suka je suka buga takarda wanda bai wuce wata biyu haka baya ba bayan tafiya wurin commissioner of police a lafiya kenan suka zo da shi lokacin kuma ana ta agirin cewa ba karbi kuɗi ba ni kuma na yi tunanin cewa ba inda za a ce ban ba su kuɗi ba da suka zo da wannan takarda suka ce su tun farko sun gaya ma injiniya kuɗin nan eh, mai kuɗin da ya ba su na haya ne suka daga baya ma lauyan ya dawo ya ce cewa ni da na kawo kuɗin ma na gami shi na haya sai na ce to kaga kayi karya lokacin da aka kawo wannan kuma isa haka abinda muke magana ka tashi ka saka hannu kana jin turanci tukuna ina jin turanci to a ga rubutu nan karara kana gani ka tashi ka sa hannu akan abin da yanzu kake gaya muryar amurka cewa karya ne aka da daɗe aka dai an samu saboda akwai kwakwaran hujja a gefe domin a lokacin ni kaɗai ne in ba na yi abin da zan san cewa sun karbi kuɗi a nuna ba wannan kuɗi ni zan biya su to gashi nan kuma ka sa hannu a kan za a gina waɗannan gidaje biyu da aka rushe yanzu ya za ka yi a gina waɗannan gidaje to kuskure dai an samu saboda a lokacin da aka wata kada gaskiya ban karanta idan na ce suka wata kadan yarjejeniya akan na ba su kuɗi ko da ya zo da takada cikin dare ya same ni domin ni a kullum ina fita ina fita da asuba ba na dawa sai cikin dare da ya zo da takada ya same ni cewa ga takardar da ya bayar ni kuma akan hanya ma ya same ni na sa mai hannu ya wuce sai daga baya na zo na tabbatar ga dalilin da abin da ya rubuta a takada yanzu ishaq za a jira wannan takardar da ka sa wa hannu za a jira a ga an zo an fara gyara waɗannan gidajen kenan gaskiya ba zan faɗa ma gidan rediyo a cewa za a zo a gyara wannan gida ba saboda kamfani ba ta amince da wannan abun ba kuskure da aka samu daga wuri na ne to kai za ka yi aikin gidajen kenan tun da aka yi eh to ba da mutum da shi mai gidan dan uwana ne na jini kuma duk wanda ya zo ya shiga wannan abun daga baya ya shiga ne bai santa inda aka fara ba To masu sauraro kun dai je da ta kaya a tsakanin masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Saboda haka za mu ci gaba da tuntuɓar duk waɗanda kuka ji muryoyinsu domin samun hanyar warware wannan takaddama. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya, nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. Tumar yanzu kuma ga labarai a takaice. Jam'iyyar shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi. Yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara babban birnin kasar A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kan kan kan. wanda 'yan adawa suke zargin an yi maguɗi. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci mazuko da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban baƙin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar baƙin haure a iyakar Amurka da ke kudu. muna buƙatar taimakonku abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney ya faɗawa ya faɗawa mexico guatemala honduras da kuma el salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na abc news Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Vladimir Zelensky shine ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi. wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben. tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden wanda zai iya zama ɗan takarar democrat da zai kalubalanci shugaba donald trump a zaben shekarar 2020 jiya lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga nevada cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a ƙasar To masu sauraro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda Kafin nan bar mu mika sakon ta'aziya ga iyalan Alhaji Salisu Buhari dan Isan Daura da Allah ya warasuwa jiya a ƙasar Masar da fatan Allah ji kanshi amin. Za madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abo da ya haɗa shirin. sai injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai mun hada shirin namu na hansi. Le Monde aujourd'hui.